Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin, sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Babale Hafiz muke farin cikin gabatar da wannan shiri na Juma'a ta farko a shekara ta 2019 a yau hudu ga watan Janairu kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Alhamis ne aka rantsar da Nancy Pelosi a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka kamar yadda ake tsammani. Shugaban sojojin Amurka General Mark ya gana da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani a fadarsa Kasar Mexico a hukumance ta buƙaci Amurka da ta gudanar da bincike mai zurfi a cikin wata hatsaniya da ta faru wanda jami'an tsaron kan iyakar Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye cikin ƙasarta. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana irin asarar da ta tafka da haɗarin wani babban jirgin yakin ta da masu kula da lamura ke cewa zai iya kawo koma baya a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Zuwan wa'annan jiragen ya sa ya juya al'amarin operation na Boko Haram ya ba ma sojojinmu ba da yawa. Karo na biyu tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa ya sake garzayawa hukumar EFCC domin neman a binciki magajinsa ko menene ya sa ya sake ɗaukar wannan matakin? Na sake dawo EFCC neman cewa lalle lalle wannan kuɗin da nace na bari sai an bincike su. Na biyu ayan da nace na bari an sayar da biliyan ɗaya sai an bincike shi. saboda ka na kawo karakin a bincika abubuwan da na bari shi ma tsohon gwamnan da na ban ma ya zo shi bayanin abubuwan da aka bari shi ma ya kare kanshi. Sai kuma shirin lafiya uwa jiki da Hawa Umar ke gabatarwa inda a yau zai yi bayani kan ciwon sankarau. Za ku kuma ji amsar tambaya mai sauraro da ke neman sanin ko akwai cutar dariya da kuma abin da ke kawo ta in har akwai. To ku kasance tare da mu yanzu dai ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis aka rantsar da Nancy Pelosi daga jihar California a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka kamar yadda ake tsammani, wanda hakan ya ba ta damar zama mace mafi, girma a tarihin siyasar Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi a karo na biyu a matsayin shugabar Majalisar Wakilai. wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar democrat ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru hamsin da aka sake zaben shugabar majalisa a wannan matsayin bayan da pelosi ta karbi sandar iko ta majalisar daga shugaban marasa rinjaye kevin mccarthy ta yi magana akan zaben da ake yi duk bayan shekaru biyu a zauren majalisar ta kuma bayyana farin cikin yadda ta karbi aikin shugabancin majalisar wakilai a shekarar nan ta 2019 wanda ya daidai da shekaru 100 da zagayowar ranar da mata suka samu damar su yi zaɓe a nan amurka and that we have the Kuma duk muna da iko da kuma dama mu yi aiki tare da wakilai mata ɗari a wannan majalisar, wanda wannan shine adadi mafi yawa a tarihin majalisar wakilai ta Amurka. Sabuwar shugabar majalisar ta yi alkawarin za su amince da wata dokar kasafin kuɗi da za ta kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatun gwamnatin tarayya da zai samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ma'aikatun da wannan lamari ya shafa zuwa talatin ga watan Satumba. Amma kuma babu tabbas ko majalisar dattawa za ta amince da abin da majalisar wakilai za ta gabatar idan shugaba Trump ya nuna cewa ba zai saka hannu a kai ba. Shugaban sojojin Amurka General Mark Milley ya gana da shugaban kasar Afghanistan Ashraf gani a fadar shugaban kasar da ke babban birnin kasar Kabul. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki Amurka da ƙoƙarin lalata Afghanistan saboda yaƙi. Jami'an gwamnatin Amurka da na Afghanistan sun tabbatar wa da muryar Amurka cewa Mili da Ghani sun tattauna a jiya Alhamis inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar amurka afghanistan da kuma yankin baki ɗaya mataimakin mai magana da yawun shugaban ƙasar afghanistan samim arif ya wallafa a shafinsa na twitter cewa janar mili ya ce amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin da afghanistan take jagoranta goyon baya da kuma samar da hanyoyin zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar yanzu haka ƙasar mexico a hukumance ta buƙaci amurka da ta gudanar da bincike mai zurfi akan wata hatsaniya da ta faru da jami'an tsaron kan iyaka amurka suka harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye cikin ƙasar mexico don dakatar da bakin haure da suke ƙoƙarin tsallakowa kan iyaka amurka a cikin sanarwar da aka fitar jiya alhamis ministan harkokin wajen ƙasar mexico ya ce ba za su amince da duk wani tashin hankali ba a tsakanin kan iyakar ƙasar yayin da suka kuma sake yin kira da a gudanar da bincike makamancin wannan lamari da ya faru a 25 ga watan Nuwambar 2018. A ranar jajiberin sabuwar shekarar nan ne dai jami'an tsaron kan iyaka Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye da barkonon fesawa a cikin kasar Mexico don hana bakin haure kimanin 150 da suke kokarin haurowa kan shingen kan iyakar da ke kusa da San Diego na jihar California. a lokacin jami'an kwastam da masu tsaron kan iyakar sun ce wasu bakin hauren suna ƙoƙarin haurowa wasu kuma suna ƙoƙarin shigowa ta ƙasan shingen amma hukumar kula da tsaron kan iyakar ta ce ta yi amfani da barkunan tsohuwan ne akan bakin hauren da suke jifansu da duwatsu wanda ya sha bamban da waɗansu ke ƙoƙarin tsallakowa kan iyakar zuwa cikin amurka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Jakadan Somaliya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta daina yi musu shishigi a cikin al'amuran cikin gida a jiya Alhamis kwana biyu bayan da gwamnatin Somaliya ta kori wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙasar. Jakadan Somaliya a Majalisar Ɗinkin Duniya Abukar Dahir Usman ya faɗa a wajen taron koli na majalisar inda ya mika kukansa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. inda rundunar sojin ƙasar ta yi ƙarin haske kan haɗarin da jirgin yakin ta yayi a filin daga kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana. We lost an Mi-35M attack helicopter while providing close air support to... Daraktan labarai na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle da Ramola, uh, ke min ƙarin bayani dangane da faɗowar wani jirgin yakin rundunar. Ya ce, mun yi rashin wani jirgin yakin mu samfurin MI-35 FFM mai kai hari yayin da yake samar da taimako ga bataliyar sojan Najeriya ta ɗari da biyar a gumurzun da ake yi a yankin Damasak da ke arewacin jihar Borno ranar Laraba da misalin karfe bakwai da minti arba'in da biyar na yamma sakamakon wannan hadari dai mun yi rashin mayakanmu da ke cikin wannan jirgi guda biyar wato matuka jirgin biyu injiniya ɗaya da masu harba wuta daga cikin jirgin su biyu. Na kuma tambayi Air Commander Daramola shin wannan jirgi hadari ya yi ko kuma dai 'yan Boko Haram ne suka harbo shi. Uh, A'a hadari ya yi ba wai abokan gaba bane suka harbo shi. Mayakan jirgin ne ke sarrafa shi ta wani irin salo na musamman. A kokarin hakan ne kuma aka sami uh, akasi abin ya zo da kaddara jirgin ya faɗo. ba wani hari bane abokan gaba suka kai mai. Win Kwamanda Musa Isa Salman wani tsohon kwamanda ne a rundunar sojan saman Najeriya. Yawancin su na san su na san irin gudunmuwan da suke bada ga yanayin tsaro kasan nan. Yanayin aikin namu ya gaji duk sanda aka ce operations ko kuma tempo din operations ya karu abubuwa da yawa za su iya kawo dalilin hatsarin jirgin sama. Wani komanda yana daga cikin tawagar babban hafsan sojan sama zuwa Kaduna lokacin da aka kaddamar da wannan jirgin. Gaskiya irin ganin da ne wa jirgin ba karamin jirgi ba ne. Ko za ka yi wa masu sauraron mu bayani akan wannan wani irin jirgi ne haka? Wannan jirgin su irin su ne ake ce ma generation kamar fourth generation wato jirage ne waɗanda suke da na'urori na musamman da yawa. za ka ga cewa za a iya harbin kowane irin bama bamai da shi za a iya yakin da safe da rana da kuma dare dare abinda ake ce ma kusan all weather kuma yana da night capabilities zuwan wayannan jiragen ya sa ya juya al'amarin operation na boko haram ya ba mu sojojinmu galaba da yawa shi yasa duk sanda jiragen saman nan suka fito suka ji cewa su kansu yan boko haram din sun san irin barnan da yake masu su kuma sojojin kasa duk sanda suka ji karan wannan jirgin sun san cewa akwai wani abokin aiki na da ke jordan kasa da muka yi magana da shi ya ce wa'annan su suke ce ma angels duk sanda suka ji wa'annan jiragen abin da ake ce ma game changers mayakan da suka riga mu gidan gaskiya dai su ne flight lieutenant perowell jacob flight lieutenant Kalso paul kiliofas sajan awalu ibrahim kofur adamu nura da kuma meshak ishmael hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria an kai da masara shan shiya an yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha gwagwarmaya sai mun manta batun yanzu ta su ta huce sai dai ta asiya sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama daga harkokin tsaro kuma sai batun yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya inda tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru dalhatu bafarawa ya sake shigar da ƙara yana neman hukumar efcc ta binciko yadda kuɗin da ya bari ya yi da damo ga wakilinmu murtala faruk sanyina da karin bayani tsohon gwamnan na jihar sokoto a tahiru dalhatu bafarawa ya yi tattaki ne da kansa ya zuwa harabar sabon ofishin na yanki na hukumar efcc da ke sokoto inda kuma ya gabatarwa da hukumar korafinsa a rubuce inda yake karar mataimakinsa kuma wanda ya gaje shi aliyu magatakardawa mako kamar yadda kuɗin da ni bari kusan biliyan goma sha biyu da kuma kuɗin iron road da ni bari aka sayar na fiye da biliyan ɗaya da kuma kudin makarantar da aka canza mu suna daga tawar Bahra zuwa Machid Institute na ba kusan rabin biliyan duk su ne nake son EFCC ta bincika ta ga ina kai da kuɗaɗen mutane da a yi bayani. A can baya dai Bafarawa ya yi yunkurin kai irin wannan korafin kafin soma tashi shari'ar da EFCC. To ko me yasa a yanzu ya sake sabunta gabatar da karar? Na farko ni ne na farko da na fara kai kara a EFCC Abuja amma kuma ni zama laifi. Ni shekara goma sha ɗaya ina kotu. Alhamdulillah yanzu kotu ta wanke ni na sake dawo efcc neman cewa lalle lalle wannan kudin da nace na bari sai an bincike su na biyu ayan da nace na bari an sayar da biliyan da sai an bincike shi saboda ka na kawo ƙararraki a bincika abubuwan da na bari shi ma tsohon gwamnan na ma ya zo shi bayanin abubuwan da aka bari shi ma ya kare kanshi kamar ni kare na a efcc a kotu hakko ta salame ne saboda ka ana magana yaƙi da cin hanci kuma an kawo ofishin efcc a sokoto ya kama na sauki gare ni ni mai kara da kuma FCC ta samu dama duk abin da ce ta bincika ba sai ta tauni ba saboda wanda nake kara wanda na kawo kara yanzu bai da immunity irin wanda za a ci ba a kiran shi yanzu da ana ba a kiran shi ko na kai kara aikin banza ne yanzu ko da shi duk mukamin guda ana kiran ana kiran shi na tuntubi shugaban ofishin yanki na hukumar ta EFCC mai kula da jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara Latif Ahmed duk da yake ya ƙi yarda a ɗauki sautin muryarsa to amma ya tabbatar da karɓar takardar koken kane ya yi alkawarin bin duk hanyar da ta dace domin bincike tare da daukar duk matakin da ya dace tsohon gwamna bafarawa dai ya yi ta da'awar cewa ya bar kuɗi kimanin naira miliyan dubu goma sha biyu a asusun gwamnatin jihar sa'ad da ya mika mulki ga wamako a shekara ta dubu biyu da bakwai abinda shi kuma wamakon ya musanta daga bisani ya gurfanar da bafarawa a kotu ta hannun hukumar efcc bisa zargin sama da faɗi da kuɗaɗen ƙananan hukumomi inda bayan tsawon shekaru goma sha ɗaya ana zaman shari'ar daga ƙarshe kotun ta wanke shi daga dukkan zarge-zargen da ake masa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan albishir. albishirinku ko kun san shirin ɗan takarar jam'iyyar PDP na inganta harkokin noma? Me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za a bunƙasa ta? To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya. To excellency kai in kai ne me za ka yi? In eh, ne abin da. Da sauko da farashin ƙasa kuma a samu abinci. Menene shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da ya ce tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali? Mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfen a kansa da daɗe. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali a yanzu. ba sa abin da ake nufi da wannan ba. Eh to na bayani wannan abin da nake abin da nake nufi. Ku kasance da sashen Hausa na murya Amurka ranar Lahadi da safe domin jin waɗannan hirarraki na musamman. murya Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne kan cutar sankarau wato meningitis a turanci. sankarau ciwo ne da ake yawan kamuwa da shi sakamakon rashin isasshiyar iska da kuma tsananin zafi kuma cutar tana iya shafar kwakwalwa da kuma kashin baya. Muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka mu da wani lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar sankarau? To sankarau cuta ce da take shafar wani tantani da yake rufe kwakwalwa da kuma laka. yawanci kwayoyin cuta ne suke kawo shi wanda akan samu nau'i-nau'i na kwayoyin cutan nan akan iya samun kwayar cuta nau'in bacteria ko nau'in virus ko nau'in fungus hadda waɗanda ake cewa parasite wato waɗanda suke basa cikin wancan za a iya samun wasu abubuwa na daban wanda sinadarai ne da za su iya kawo wasu kwayoyin halittu kamar irin na cutar daji kansa da za su iya kawo wannan matsala to amma mafi a'ala wanda ya fi kawo annobar meningitis wato sankarau wata kwayar cuta ce da ake cewa neisseria meningitidis tana da kabilu a cikin nau'in nata amma dai su ne aka tabbatar suna kawo annoba na sankarau a cikin jama'a ana yada ta cikin al'umma ko ta tari ko ta numfashi da sauransu saboda ta iska suke bi yakan faru a mafi yawanci inda mutane da dama suka taru babu isasshen iska yana zagayawa sai ya kasance wannan kwayoyin cuta da aka tarin su cikin jama'a mutane sun shaƙe su akwai mutanen da lafiyarsu lau kuma suna ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cuta a hancinsu da wajen su ba tare da sun kawo rashin lafiya ba amma wani lokaci zuwa wani lokaci idan suka yi tari ko atishawa suna iya fitar da su daga jikinsu kuma za su iya shafar wasu mutane kuma za su iya kawo annoba ana magana kusan kashi biyar na cikin al'umma wanda lafiyar silau suna dauke da wannan kwayoyin cuta to likita menene alamomin cutar sankarau yawanci takan fara da zazzabi ne sai ciwon kai sai mutum ya fara jin ciwon kan nan ya yi tsanani sai ya fara ganin idansa yana ciwo ko baya son haske wani lokaci sai ya fara kwalla da yawa sai ya koya fara jin jiri sannan sai a fara samun wuya ya sankare inda ya samu sunan sankarau din kenan ya bankare da mutum baya iya juyawa duk kokarin da idan ya nemi ya lankwasa kan shi gaba zai ji tsananin ciwo a wuyan da baya to a wannan lokaci nan ne wannan sankarewa ne dalilin da yasa aka samu wannan suna na sankarau loka wani tsawon lokaci cutar take yi kafin ta bayyana um, a lokacin da ake cikin annoba tana iya ɗaukar daga awa 24 zuwa kwana uku kawai akan samu wanda za su iya kai sati guda har zuwa kwana goma amma mafi yawanci a lokacin annoba cikin awo 24 zuwa kwana uku take bayyana to likita suwa suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta sankarau ita ma kamar sauran mafi yawancin cututtukan nan da ake yi a cikin ah, annoba yara musamman wanda suke kasa da shekara biyar sun fi kamuwa da ita amma za ta iya shafar kowa da tsoho da babba da yaro za ta iya shafar kowa amma ta fi illa da tasiri akan yara musamman 'yan kasa da shekara biyar To likita menene illolin wannan cutar idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba? To illolinta na da yawa tana iya kisa Ah, sannan tana iya lalata ah, kwakwalwar nan ya zama ta yi barna dindindin ya kasance mutum baya ji ko ya samu kamar taɓin hankali ko wani ɓangaren jiki ya lalace saboda ka tana da illa To likita duk da dai cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtuka masu matukar illa menene abu na farko ma da ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar sankarau. abu na farko shine a tabbatar da an yi maganin ta, saboda yawanci idan aka fara magani daga lokacin da aka fara maganin nan insha zuwa cikin awa 24 zuwa awa 48 zaka ga an ci karfinta matukar an fara maganin nan yadda ya kamata kuma maganin da ya dace a annoba matukar aka tabbatar da cewar akwai annoba to da buƙatar kamar yadda akan kowace annoba a sanar da hukumomin lafiya wanda haƙƙinsu ne su zo su tabbatar da ita kuma su ɗauki mataki na kare yaɗuwar ta cikin jama'a sannan kuma a wa waɗanda suka kawo magunguna. Cutar na da alaƙa da rashin isasshiyar iska ko kuma tsananin zafi. Kenan za a cewa akwai wasu lokaci da aka fi yawan kamuwa da cutar kenan? To akwai yanayi misali a ƙasashen da ake cewa meningitis belt wasu ƙasashe ne kusan 25 daga map din afirka misali in kika duba daga senegal zuwa ethiopia duk kasashen da suka shigo cikin nan wurin suna cikin abin da ake cewa meningitis belt na su ne suka fi kowa samun matsalar wannan cuta misali a najeriya da kuma mafi yawancin waɗannan kasashe daga watan disamba zuwa watan june su ne watannin da aka fi ganin wannan annoba To likita tunda cuta ne wanda an san da ita kuma za ta iya barkewa tana daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi? E, eh, matuka tana daga cikin cututtukan da ake rigakafi akwai allurai kala-kala a cikin tsarin yadda ake allurar rigakafi na yara a najeriya misali yaran da suke shekara biyu abin da ya sama ana yi musu allurar rigakafin nan sannan manya uh, akan yi musu allurar rigakafin nan duk bayan shekara uku zuwa shekara biyar a yawancin annoban nan ana samun ta ne tsakanin shekara uku zuwa shekara biyar saboda haka tunda muna cikin kasashen da suke samun wannan annoba da buƙatar a rinka yin duk bayan shekara uku a yi wannan allura ta rigakafi saboda a samu sauƙin annobar nan akwai cutar sankarau wanda ba ta da alaka da annoba yawanci a asibiti za a tantance wannan kuma za a yi maganinta kuma yawanci akwai hanyoyin da ake sanarwa daga asibitoci zuwa hukumomin lafiya idan ana tunanin wannan wanda ya kamu da wannan cuta tashin za ta iya zama annoba. Cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtukan da suke kamanceceniya da wasu cutar misali za ka ga mutum alamomin sun bayyana a jikinsa amma za ta iya kasancewa ba sankarau ɗin ba ce? Tana daga cikin cututtukan da za a iya ɗauka zazzabin cizon sauro ne misali za ta iya zuwa ah, misali a yara zazzabi rashin cin abinci amai eh, idan yaro mai wayo ne ya ce ciwon kai wannan alamomi alamomi ne da cututtuka da dama za su iya zuwa da shi saboda haka ba za a gane cewar ita ba ce sai wa la'allan an je asibiti sannan a gane cewar eh wannan matsalar ga inda ta dosa to yanzu a halin da ake ciki musamman ma a nan kasar mu Najeriya yaya za a kwatanta yawan yara da kuma manya da suke kamuwa da wannan cutar ko kuma akwai wata nasara da aka yi wajen karɓar rigakafi yadda za a iya cewa mutane da yawa ba su da cutar a Najeriya a har yanzu ana samun matsala don ko shekara ɗaya biyu da suka wuce an samu annoba kuma ko a cikin shekarar nan an dan samu barkewa annobar wannan cuta saboda haka har yanzu ana samun matsala sosai da buƙatar mutane su fahimci cewar don aka ga irin wannan matsala da buƙatar a sanar da hukumomi saboda a ɗau mataki kafin ta yadu cikin al'umma ta zama matsala. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sankarau. Yanzu kuma za mu je kai tsaye ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce salam sashen Hausa ku tambaya min likita wai shin da gaske ne akwai cutar cutar dariya idan akwai mai ke kawo ta kuma ko hakan na da nasaba da cutar tabin hankali sa'an nan ana warkewa daga wannan cuta ta dariya wasu mataki ake bi idan akwai maganinta mai tambaya Husaini Abba Dambam a gidan Malam Musa mai keke ƙaramar hukumar Dambam jihar Bauchi to likita gare ka. To gaskiya ne ana iya samun cuta da take da alaka da dariya. Misali akwai cutar da likitoci masu kula da abin da ya shafi kwakwalwa wato psychiatrist suke cewa maniya Wata cuta ce wanda zai sa mutum ya zama yana cikin wani farin ciki da babu wani dalilin shi. kuma zai rinka dariya ba tare da wani dalili ba kuma ana maganinta in aka je asibiti akwai kwayoyi da sauran abubuwan maye wanda za su iya kawo wannan cutar dariya ka kaga mutum shi kadai yana dariya saboda ya sha wata kwaya ko wani sinadari shi ma idan aka gane wannan matsala za a iya zuwa asibiti za su taimaka na ɗaya a janye maganin da yake ko sinadarin da yake kawo wannan a ba da shawarwari kuma za a warke insha Allah. Likita wani lokacin za ka ga an yi wani abin dariya sai ka ga wasu si ta dariya ba wai a yi ta kaɗan a tsaya ba shin wannan zai iya zarcewa ya zama cutar dariya? To ya danganta akwai abin da ya cancanci a dariya sosai idan aka yi ta misali za a ce ba matsala amma akwai abin da lallai mafi yawancin mutane ba za su yi irin wannan dariya to da akwai alamar matsala. To masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma anan za mu da sa'aya a shirin lafiya na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya kafin mu karkare ga takaitattun labarai a jiya alhamis aka rantsar da nancy pelosi daga jihar california a matsayin sabuwar shugabar majalisar wakilai ta amurka kamar yadda ake tsammani wanda hakan ya ba ta damar zama mace mafi girma a tarihin siyasa Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi ne a karo na biyu a matsayin shugabar majalisar wakilai, wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat, ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru hamsin da aka sake zaben shugabar majalisar a wannan matsayi. Shugaban sojojin Amurka, General Mark Milley, ya gana da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani a fadar da shugaban kasar da ke babban birnin kasar kabul kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya soki amurka da ƙoƙarin lalata afghanistan saboda yaƙi jami'an gwamnatin amurka da na afghanistan sun tabbatar wa da muryar amurka cewa mili da gani sun tattauna a jiya alhamis inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar amurka a afghanistan da kuma yankin baki daya mataimakin mai magana da yawun shugaban kasar afghanistan samim arif ya wallafa a shafinsa na twitter cewa janar mili ya ce amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin da afghanistan take jagoranta goyon baya da kuma samar da hanyoyin zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan rayuwar mata da suka fice a waɗansu fannonin rayuwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet kan ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin BOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Babali Hafiz da ya karanto labarai da ko malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Le Monde aujourd'hui.